Assalamu Amin wa salam. Ah, bala su. Ya da girman ka da sassafa haka lokacin da ya kamata a ce ka fita neman abu da zaka ci kuma kana kunci. Girma ya fara kama ni harkoki na da yara na sun girma suna lura da shi me zan fita ne. To hakan yayi daidai amma bai kamata ka zauna a ce kakar siyasa ta faɗo kuma a ce manya irin suna zaune su je sun fara tallata gwanin su ba. Ai ne maganar siyasa na iro ba ni ba ita. Na gaji da zaben tumin dare. Za ka fito da rana da iska da iyalanka ku zaɓi wanda kuke so ba shi za a ba. Da haka amma aljani za su je su sa su je can su yi harkokin siyasa su ni na na a gida na abin. To in ko haka ya kamata yanzu in fargar da kai ka tashi mu je mu fara tallan gwaninmu dan mu a jihar Kaduna na 2019 kujerar gwamna. Wa ina gwanin wani ganawa. Gwada da zama. Dallatun zazzau ke nufi. Ya amsa kira? Dallatu ya amsa ya yadda zai fito takara a shekara ta 2019. yaran mu, manyan mu, maza da mata an yi dandazo sai dallatu. Dallatu ka dawo saboda haka dallatu ya amsa kira. Ka zo mu je mu faɗa wa duniya. To in dai ko haka ne zan fitan faɗa da babban murya dallatu zai fito 2019. Yanzu ma za mu tashi mu karaka ni in je in faɗa wa abokanai na masu irin ra'ayi na. dan muna da yawa. na zata za ku faɗi wani ne ba da lati ba. Yanzu ni ma zan fita in gaya wa makwabta ƴan uwa abokanan arziki Kiristan musulmai mu fita kwanmu da kwarkwatan mu mu mara wa dallati baya a ƙarƙashin jam'iyya mai alamar lema a shekara ta 2019 duk su jefa dallatu saboda mutumin kirki ne. Kaɗan da a kinkijin mai, na san za ki aika. Alhaji zo, tafi. Zaria kamar yadda Safiyani ya ce shugaba su ba masu sa babbar riga ba ne ko masu sa staki ko masu zuwa su kafa forum da sai an ba su sannan za su yi go domin abin da 'yan siyasa suka gane kenan cewa sai ka bada ni ko abin da na kalla a siyasa a zo a haɗa hannu siyasa haɗa hannu ake idan an kai ga nasara kowa mai rabansa amma idan ka ce ba mutum sai ya baka za ka yi ran da ya samu nasara kana da damar da za ka yi magana da shi to akwai 'yan siyasa da yawa na da yi kwamishina in na yi maganar kwamishina na yi ko ka riga da yi ko na riga ka yi kuma na riga kwamishina in an daɗa ni ma na naɗa wani sa'adar duk mukamin da kake tunanin ka yi a kaduna na yi kusan irin shi in an naɗa ka ne ni ma na naɗa irin ka ko ba ka bari to ina son kira da yan jam'iyyar pdp duk mutumin da yake jira sai an bashi ko sai wanda zai bashi sannan zai je ya ce yana yin shi ko zai goyi bayan to ina son in tabbatar maka cewa duk da Allah ya bashi nasara to ba ka da hujja na zagin shi idan bai maka goyi ba don bai taimaki rayuwarka ba bai taimaki rayuwar garinku ba bai gyara muku zamantakewanku ba bai da gyara muku security challenge ɗinku ba to ba ka da daman ka zage shi in ka ga yayi ma wani banga dalilin da zai sa ka zage shi ba domin ko riga kun yi ciniki ya biya ka cin bango amma yau kamar yin rukunta da sauran irin korin da suka yi wallahi ko me na zama yau ko ban iya yin